اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه جو عشرين بديار قواتم أخو وكم ربيع الأول في جمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبوتا بدري خطب أربعين دقيقة Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka a duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Shafi daidai ne duka shafi na sha uku, amma matashiya wula ya na Na'am. Shafi a sha uku na'am. وكان وكان أكل لا ينقل ثم قرأ كنا الأربعين na ƙarshe ka ce na wakana ya ta hanyar lokacin ba da al'akar faya kolo faya komo birhilatin fil biladil islamiyya wato yana fisgan lokaci dan kiyar sakan lokaci kamar ba daɗi idan yana ganin in wani lokaci ya kama sai amfani alwakata ba da la'akari sai ya kuma bil hilafin sai ya tafiya fil biladul islamiyya hakan ce tafiya na buɗin ilimi to amma ka san sai da ilimi idan babu ilimin ba mutum ya tashi tafiya sai ya yi barari kawai ka kama hanya ka tafi bai sirri yara ka kama hanya ka tafi kusa ziyara babu manufa ta ga babu abun nan amma akwai wani malami da kai makin in kana son ka je ka zauna da shi wani salonsa ya burge ka akwai wani malami a misali in kana son abun na ɗinsa ya burge ka kana kwanta abun nan da ɗabi'a su da halayya su da menene yadda suke gudanarwa labari ya fane ka da shi cikakke su amma ba kamar ka je gaban shi ba to sai ka amfani da wannan dama kila har ma kana iya hintar lokutan da lokacin da yake zama da lokacin da yake ba da darasta ka kana da malami ba shi zai mutum ba ba dama ka taso ka ce ka zo daga gari kaza ya bar komai zai saurare ka daga nan ma za ka san kawai kawai wannan mutum ba ya shi? ce kana da ilimin wannan kut sai ka bi lokaci guda sai ka ga ka samu abubuwa da yawa akwai wani ma lokaci ina karban sa da aikin haji ai kuwa ne kan zo aikin haji shi kenan ni ko na kulla fara ina sai na faɗi da shi aikin haji zai zo haji daga gari kaza kai ma za ka je shi kenan sai ka samu dama ƙarshe sai ka gan shi ku tattauna abubuwa da yawa da ɗalibin ilimi lokaci guda zai iya koyon abubuwa da yawa ba wanda za a fara masa karatu ne ba daga besi ne jimara dama ya iya to amma yana bukatar wasu taujihat sai ya samu wani to haka nan a wata matsala sai ke da kadari kaza lokacin guda sai yana iya jikin sai zai gani wa kansa هنا يتحين هنا فقم حانا يهين دا دلوك الوقت بعد الآخر بطوة شبا فيقوم برهلات في البلاد الإسرة يستفيد منها ما يستفيد المسافر العريب شي كان بقوي مرض العيد طلب العلم نعم ما هذا فما وكناك على السلام زي إيه مثلا هل من من أحب لا تتأي ميك يدسونا إمام مدينة كو مالك من أنس الذي إنت ترى اسمه في الآفاق وكناك على السلام fatake suka ɗauko sunan suka ɗaɗɗauko sunan kaga matafi in ke je gari kaza zai zo da labarin wani kaza wannan ma sun je sun je labari kowa da kuma na duk mai ne yakan so je madina sun je Madina sun ɗauko labarin Maliku. Warafa na gabacin duniya sun zo Madina sun ɗauki labarin Maliku. yan arewa gabacin duniya sun zo sun yammacin duniya sun arewacin duniya sun saboda kana mahaya suna ɗaukar labarinsa suna fitar da shi wanda duk zo madina in dai addini ya dame shi sun za ka gani ya zo da labarinsa misali na zaka ga duk wanda addini ya dame shi kuma almajiri ne lokacin abubakar aljazairi rahimahullahu in yi zo masallacin madina zai dame shi na gan shi na koyarwa kana iya tambayan shi a lokacin nan wanda ganin sa kila daga nan zai ma wahala shi ne to wilayatuhu za a yi cewa aikinsa kenan waliya jiɗinkan ayyukansa da ya ayyukan da ya yi aikinsa ko karɓan aikinsa ko kama aikinsa yaushe إمام الشافعي ألا إجيك أنت يا كام عيكي لما مات مالك بن أنس وأهف الشافعي وأنا لنا ما شافي يا رب يا مبدأ المدينة بقلا إيوا مالك الشكاوى شافعي يفرق أنه نال من العلم أسطارا وتقول يا فابو إلني ونال أشطارا كذا ya faɗa wasu kafurfura na ilimi shakar bai ɗaukar rabi kuma ya kwashi da rabin ilimi kafin irin wani ilimi mai nauyi kina za ka rayu da shi Na budda sai dai kan ne inda za a rage ma nauyin shi kana ila zalika ya fi fakiran kuma duk zaman goyi yana neman ilimi bai ne zama mai kuri ba domin zai zai mai kuɗi ba ba kamar irin rayuwar mutum na ne na nan na karatu na karatu hanya na wa zai ba karatu kan wata hanya hanya na wa mutum sai ya watsar da karatu ya tafi yana fahimta yana kan gane fahimta amma wata yar hanyar da ba ta taka karatu karya ba sai zai mutum ya watsar da karatu wanda kuma bai kamata ba har kana ganewa kana karatu ne ya kamata ka ci wani zango na karatun kana kallon rayuwar duniyar yadda kake a yau masu yin karatu su zauna su koyar da ke tsakani da Allah gaba da cikakken karatun sun yi karatu malamin addini da zai zauna ya koyar da karatun nan min alifihi ila ya'ihi a'a dole sai dai ka tafi wurin kame kame Tsinkinan katara kana da kwali ɗalibi nan gaske can ɗaibi nan kankara wannan a ƙara ma wani kwalin in ƙarshe ka je na ƙarshe ka dawo kuma shi kenan kuma ka je ka yi shi ka wani wuri ka je ka zauna ga dubbannin jama'a in ban ce miliyoyi ba a kwance babu karatun ɗin saboda kanan shi ya ga duk talaucin dan da yake ciki ga dai ina karatu ana ce mana da bayan takarda yake rubutawa in da yawo da bayan ta sai kan je ya roƙo bayan takardu da yawo ya rubuta a haka amma bai bai bai tafi neman kuɗi kuma a lokacin nan kada kai wata ba a shi da kuɗin da maman ma a tsawar shi yanzu ta tsari ba abin da yi da su kuɗi a nan malami kuɗi a nan malami an dai ne yadda aka yi da su ba je ko ina bai kuma babun shi ina yin ba mutum guda eh, da ya kadobi me yi mai risala shi ka kuma aka faɗi sa kila zai zo mana nan sa za a ga yadda yake wa kuɗi sai da koma sa da yanzu ne ba mutum kawai imaninsa cikinsa duk tanadin da mutum yana wa cikinsa tanadin sa yana wa jikinsa ne yana wa rayuwansa ne to sai da kana askaran da ya ce zan kuma ilimi kana ila zalikal waqti fakira اتجهت نفسه الى عمل فرأيت فستفت كنشي zuba zuciyarta saukar da kwafa ta fuskanci zuwa ga yin wani aiki daga ayyuka ya bu min huma ya dafa hajatuhu wanda zai samu ya dan tara abubuwan da zai kawar da hajatahu wato bukatansa da zai ga yadda ake wayan na'u khasasatahu ya dan kawar da tsananin bukatarsa maka masa Bauta dafa fi zalika alwakato ya yi sa'a a daidai wannan lokacin da yake wannan tunani an kadima ilal hijabi walil yaman gwamnan yaman ya zo kasan hijazo hijazo kuwa ya zo aikin hajji dai ko madina ziyarar annabi فكلمه بعض القرشيين ba'adul ƙorashiyyina ko wani daga cikin ƙwararsawa sai iwa walin madina magana gwamnan madina magana fi an yashibahu a shafi'i shafi'i ya taho da shi ya kawo a masa display na'am kamar a ce sai suka yi magana da gwamnan ga wani malami kaza kaza kaza kaza kaza saboda kaza saboda kaza ya iya komai ya cancanci komai ana iya bashi fa kafa ku Jalikal wali ne a ku? wannan gwamnati ya tafi tare da shi zuwa yamma'n kenan ku. Da kuɗi Muhammadu za ta iya jirgin su rahima hulɗar kofi da alaƙa. mai kunna 'yan uwa ummi na ne a ma'aikatan hamadu an ku. A yanzu, mahaifiyata ba ta kasance tana da abin da za ta bani in samu tafiya tare da shi ba. na so masu ke ra idan aka ɗaukar ka aiki ba masu aikin ne ya ba ka kayan tafiya ba kai za ka tafi da kanka kuma ka duba to ai su ƙarshen ne can ba su da komai ba ɓarayi ba ne ba yana tuna abu musul ashari radiyallahu anhu ya'yan umar sun kullo daga can ina ga kafar inda ake yaƙi sai suka biyo ta wajen sahabi manzon Allah sai suka gaishe shi suke ce musu sai su bani da abin da dan ba Allah ya gani kuma babu ne dubi tsakaninsu da umar yadda alaƙar abin musa take da umar ta yi ƙarfi amma bai da abin da zai ɗauka ya ba wa ‘ya'yansa da ke ce yanzu abin da za a yi mu yi dabara ga wasu kuɗi na gwamnati da a kai su madina su sai kayan da kuka san zai sayo a can sai ku saya idan kuka je sai ku sai da kayan sai ku ɗebi kuɗin gwamnati ku ba ku abin da ya ragu na ku suka ce ekuwa eh ekuwa eh a gajin ba abun nan ne ba tun da dama tsoron kuɗi ne in ma an ƙara wani abu a kuɗi to zai zama riba kuka zafi kaya kuka je ba sai umar ya ji labari ba ai an ba su kuɗi za su sayar su cire su ba riba su cire riba su sa wannan yake gaba ɗaya a kawo kuɗin da kayan da suka sayar da kuɗin gaba ɗaya a kawo su majalisa ta ji aka yanke aka tun da za a yanke hukunci ba ba a ce umar yanke hukunci ka zaka ce a a i hakuri a a ni ina roƙo a a ni a kalle ni a yi wannan abin da kuma za ka gaya haka masaka abin da za a yi yan majalisa suna kuɗi suna da yawa yan majalisa ka kalla kuma kowa kawai ya shiru ɗaya ƙaramin kike sai ce ah to a sanya shi mu daraba mana mun zo da dukiya mun yi aiki a ita ma gwamnati ba ta ne ba kada ciki kowa muna da hakki wahala da mu da lokacin da mu ɗauko kayan da muka in mun gada ma sai mu ɗebo kuɗin tsoron mu kawo su a kashin mu daraba kan gaskiya gaskiya ce aka duba aka rafa da za a yi maganan ubaidullahi dole sai dai a yi mu daraba sai jami'in mu daraba ce ba idan da kuɗin sun ɓata ba za mu biya ba a ce kuɗin nan da sun rushe dole za a matsa mu biya yau da tana mai rikin da tare da muwa ka ce gaskiya ne fa gaskiya za ta bukata gobe baya ka ce to za ka mai rikin mu da raba aka raba ina jin ko rabi ne ko wani ne aka yi aka a aka ɗauki kuɗi rabi aka riba aka fata bai sulmali aka ba su rabi na abin da kake son ke ba da komai na gwamnonin nan sai tsoron imani kai tsoron aiki tun ka kawo aiki a dina musulunci ba ka duba mai zan samu kawai mai musuluncin zai samu shi na ka. yaya za a yi wurin da aka baka yi rai yaya jama'an da aka baka su karo yaya warwatsa da ake ciki a tsinke ta dalilinka wannan shi ne abin da ke madda manyan abubuwan da ke gabanka don haka gwamna daga yaman gaba ɗaya gwamnan yaman zai ɗauki irin wannan babban ma'aikaci ya tafi da shi can kila alƙalanci za a bashi daraktor za a bashi sakatare za a bashi mai za a bashi amma ba za a bashi somin kaɗi ba ba za a bashi kokarin mota ba. Akwai talaka ne. bai da abin da zai samu ya kai shi shan tunda a lokacin na ma ba mota abin hawan ka samu abin hawa da zai kai ka ko kuma ga madugai nan ka biya wani ya ɗauke ka cikin raƙumanka da zai zai san dole kuɗi ne masu yawa ga aiki a samu gwamna ya da aiki amma mato ya za a yi aje garin da na a yi aiki shi ne kada a yi mamakin wannan kudu ya iya zama darasi ya zama gani ne domin da wa'incan mutane za a dawo da eh, da ne ne abin da ya gyara da farkanta shi zai gyara na yau ba dama a fitar da wata sabuwar hanya ta iya tsallakar da mutane duk wani tunani na ɗan adam a kashi amma bai iya bugawa da musulunci ba ne kuma da zuwa kuma ya zubo kafa da kafa baka ya ja da shi wannan dan Allah yake wannan dan Allah yake ko kullum tambaye shi da kai duka maka misali sai kalli gonar masallaci ka ja da ita ba a ja da gonar masallaci sai ya ce da shi dai wallahi ina da gonar kaza masallaci zai ba da ita ne dan ba zai zauna dangi garin ɓace rai ba zuba mata sake ake kamar ruwan sa ake daga kawai in aka tashi aiki wani bai samu abu da zai yi ba in aka ce me za a yi za a yi mata dole ka ga masararta in ta tsiro lokaci guda sati biyu sai ga ta da gona kawai duk wata gona ta idan wurin ta zama da ma za ka kai ka ta da waɗannan an kai taki wani bai samu zuwa bai na Allah ya isa sai ko ƴan ka ne ka dinga kame ne za a je gona ba dai wacce ka nesa ba to ita ba ba hmm? da maka kwatanta kanka da gonanka da gonan da aikin Allah yanzu sai na faɗi ne ya ga yake yan masaraka ba ta saka karata karya ba in baka mai dangali bai ta kai ka kwana uku kwana hudu ya kuce amma sun kuwa nan a tsiba a tsiba a tsiba kaga kamar gara a zo a jirge to masarar malam mata ba sun ishe ta mata ba sun ishe ta yadda to wannan abun da kuke gani ku tabbatar wannan tun da gaba ɗaya musulunci za a yi haka mai kuke da zama akwai wanda zai iya da shi zai yi da shi kowa yaro na yi babba na yi mace na yi gatuma na yi kan cika da fudulu fa'idan karatu ne ya kuma ce ka samu malam ya so kuma ce bana ba ku yi masa rabba ne ba balle a dan kawo mana mu bare sai inda ji dai wa inda mun kunya ta da babu Ina yi ce ne bana ko ba a yi noman ba ne ba su ta kasan wannan karshen da ake ba. Ita dai ta gaba rawacin an kawo masara sun kuma zauna sun yi fara da kyar da kyar take tafiya. Amma wai za ta zai ƙarar masara. Ko a gidan su ba ta aiki tari ba ta na rage illa dai a ci abinci alhamdulillah. Ya'yanka suna da abin da aka ba ta. To ba a ja da masallaci. Saboda 'ya'yan ne suke daban haka ƴaƴan musulunci wancan ƴaƴan musulunci da farko su ne da ƴaƴa ne kowa ya lashe takwabin zuwa addinin hidima da abin da Allah ya bashi wannan bai duba abin da wane yi wancan bai duba abin da wane yi kowa kawai abin da ke kallo ne a kai ciki ne kuma ta ina zan gabanawa shi ne kawai a gaban mutane duk abin da ga an karfo shi fudulun ya yi yawa amma dai ki da ya amfani wayan nan a ƙasa da aka sa wannan juma'a nan wani ya zo da shi malai wayan nan ta nawa ce na son biya ta ta nawa ce ni na manta ma ta nawa ne ta nawa ce ina son zan biya ta shi da wani abu da yake shi zai kalle wannan ko ban gane ba ce security nan da aka sa da Allah na nawa ne wannan security ya kamata na wani ولم يكن عند ma ما تعطيني ما أتحمل عنه تنزي على أي har yanzu zai a ƙara fitar da karatu sai a ja ne muke mako mana idan misali mutum ya je makaranta ya san da an sa kuɗin makaranta ne da yawa ne yake ba ya zama lajewa ne ba lajewa ne na je makaranta kuma ina shekara ƙarshe don Allah a taimaka min in wannan bai taimake ka ba ka tafi wurin kakarka in ta wurin wane ne ku daga nan sojin wane ne a ɗan ko a tattar mako a yi menene a samu a daddafa a ƙarasa makarantar. Shau da masu zuciya abinda suka yi. ba laifi ne ba wannan dai in karo kan ya fi sata tsakani da Allah amma a masu ilmul himma na kafa ne masu izza ba a na kafa ne farahanar dara sane su ta ta jinginar da gida ita maman shi fa sai aka jinginar da gida gidansu ko wani tsallin gidansu sai aka jinginar da shi a bakka a za a ba shi kuɗin da za ku kai shi yaman ya kama aiki a can. Ko ta hammaltu ma'ahu na ta fita da wannan kuɗin. san ba wannan ne farko ba zai je makaranta ma ga abin da aka ba shi. Falan ma kadinna mun iso yaman. Alimtu lahu ainihin ala amalin ko amaltu lahu kenan. sai na yi masa aiki ala amalin bisa wani aikin da ba a faɗa mana mai yayi ba wasu hadal amal a wannan aikin ne taddado mawahibu muhammadu bin idris nan ne baiwar muhammadu ɗan idris ta fara bayyana wasu da goge wanka ta zaka'ihi da wayansa da nabule nasabihi da girman nasabarsa nan ne da igirza aka zace mm, a rina sai ya o zikirhu nan sunansa yake manya ya watsu adilan nan mai gaskiya ne kuma bambantacce ma a cikin masu gaskiyar wa ya haddasa nasu bismihi nan mutane suka fara labarin sunan shi fi bi makka ga can inda yake amma kullum idan ka aiki mai kyau to abin zai koma wa iyayenka ne idan kai abin kiyama haka zai shafe su sai dai da dama sai ga Allah ya ce eh ba ma baki ainihin rago da wasu ya kare wayan da suka hawo wal muhaddithina allazina talaqa anhum awil ta taqabahum dhikruhu fayakhtalifuna wa yadlu al fuqaha labari na samun fakihai ويبلغ الفقهاء والمحدثين أن يما إسرى معلمان شريعة da malaman hadisi allazi talaqqa anhum wanda ya karɓa daga gare su a yin taqabilin ko ya tabu da su ainihin bai ya zikirahu wa yastalifuna wa minhum man yalumuhu ainihin lokacin da suka ji jan wala rafa ki ko da lalace wannan ويتحدث الناس كان الناس متنين تلا بار جسمه في بتاء مكة وهل أسلم ويجب أن والمحدثين أنا لا أنا فانا فكيهي جمال من حديث الذي تلقى عنهم أو التقى بهم إما يجي يكرقى بجريسه kuma akwai wanda faduwa da su aka yi aka tattauna ɗanyen eh, zikirahu fayar telefona a abu ike aiki wa gwamnati wani hun manya la'umahu a ciki akwai mai zargin sa ala da kwalibi siya da lamal ne shigar da su aiki gwamnati malamin addini a gidan gwamnati malamin addini a gidan sarakuna da yan sahu lahu bi tarkihi in ka san maganar su ba za zauna a dinga ya na ɗiɗi da kai ba ka san ma abin da ake ba ta ce ce wani aiki a bi aikin gwamnati bai dace da kai ba ka bata ka julmaya shi ko shuru ga ganin sa mutane ya da sun san bai da kuɗi amma ba wanda ta fasa ne ba so da to amma kuma zai je ɗan makala makala da wai rayuwa ta ce masa damne tawalla amala bi najarana ya yi aiki a gunduman najarana Yanke, aiki na da da an da shugaba na eh, local government ko dai alƙalanci na aiki ne da na gwamnati ya fi kama da shari'a ne fa kamal adala in ma sarauta wa in ma shari'a ya tsayar da adalci domin an ji daɗinsa wa nashara Da ya haɗa tutar adalci Bukanan nasu mutane sun kasance fi na jarana da hun fi kulle asali kaban yadda suke a kowane zamani da fi kulle baladi a kowane kasa yasa ne ƙonar wulata suna a sayan gwamnoni wal ka da ke. al'adar ɗan adam sai wannan ai al'adar sai ta duniya da muna ɗaukar mu garin mu ne kadai da an ce maka an yi bakon DPO za ta ga yan anguwa wannan ya faɗa ɗoye gaisuwa wannan ya faɗa ɗoye gaisuwa wannan ya faɗa ɗoye kai manja wannan ya faɗa ɗoye kai masa gyaɗa ana ce an yi bakon kwamishina to fa ba ga bandana ana zuwa wannan zai gaisuwa ni ne ne wannan ke gaisuwa ke ni ne ne duka ba haka kawai ba domin menene abin da ake yi a bashi ci gaba da abin sa ana ce wannan gwamna ne ke kowa kama kafa ake ina zai samu shiga wajen sa ta wajen matar shi ko ta wajen ƴaƴan shi ko ta wajen ma'aikatan shi ma dai don a samu a dama da shi daga nan a tattallaba a kaskai mafa a kan rizike a kan shafale a kan buɗa masa hanya yadda mu za a dakushi abin da kawo shi a kan gaba ya shafi ya kan ma ga inda za a yi ta duba misali dan kasan kuma ya iya tsaya wa kai da cin hanci hmm? wanda bai san kawai ba kawai ba. in yi zama da zanka daga nesa in ban da shirin yadda zai kashe ka kawai baya komai sai dai ba a ce maka komai ba a ce kashe ba da ke shi ba a daji a sa dangan karfe a sa kwazo a kulla fitan ciki saboda matsalan abin da aka koya musu dole kyau ba a buɗe su sai ta ɓaci kuma kan su kawai ta ɓaci yan wani gari sai a bashi ta zo sisi ya karɓa. Allaji nan fa za mu kwana, kyafiyo wata ba mu da shi. ko shari sai dan adam don zama ka dan adam da ya da ne mu ce ba haushe to ana yabon da darana da wannan cin hanci kanan nasu fi na jarana kama hun fi kulli asarin su haka suke ɗabi'a su wa fi kulli baladin min biladihim yusana ona bilata suna sayan ma'aikatansu duk wani ma'aikaci da aka kawo wal qadati dawr alqali wa tamallakuna suna fadanci gare su kaje ai gaiso ai fadanci kansa in yi ciwo a roga a dubo shi na tasa in kai mura aje a dubo shi a kai musu lemo da ayaba da yajidu indahum sabilan ila nafsihim don su sabu hanya zuwa ga rayuwarsu su samu wa kansu hanyar da za su zama su na fada ne walakin na wajadu su shafi'i adalan kai sun samu adalci a wurin shafi'i la sabila ila al-istilai ba hanyar da za bi a yi mallaka ala nafsihi bil musana'ati ta hanyar kakare wannan bai fama ne zama ba da kuɗi akwai wanda bai bukatar kuɗi fadar shi da jan an magana a girman nasu a kumbura shi shi kenan ya da ya kyale walmalar magana a fili kake ya kuli muhammadu bin idris fi zalika rahimahullahu na nazarana وجه الحارث بن بن البداني وموالي سكيف وكان الوالي إذا أتاهم صانعوه فأرادوني على نهي ذلك فلم يجدوا عندي أعوليك بما ليتني له وليك مجرانا an danka min an abin nan a na wabi alharisu bin ulmadan a garin akwai harisu bin madan wa mawalai faƙi da barorin A wato irin kabilar da manyan kabilun da ke ciki wa kana liyali wannan ko ciyaman in yazo ki za a tahun sana uku sun kai masa alheri sosai shi to shafi ina faɗi da kansa fa'arado ne suka yi niyan haka za a masa alheri za a kyautata masa za a yi masa mara bada ruwa za a yi masa hafafi ala nawi dalika falan ya yi muhimmi ba su samu ƙofa wurina ba to wannan shine fa'ida kana almajiri ka je kai aiki amma in dai ba wannan za ka yi ba to bai ka ba ka yi faɗin aiki ba ka ce ka ga wannan a ciki ka ga me ya suke to shi ga ka gyara za ka iya gyarawa a ce ka samu ɗari bisa ɗari wannan ba a tsaron kuma idan in ka samu ana so sai da kanan kaje ka duba abin da za ka kai abin da za ka yi kada ka yadda a saye ka afirka ba sa hanyar da mutum ko ba da kana yana kana islami ana ya sayan gaba da ma sai na biyo a masallaci za a zo a saye ka أغلق الشافعي إذا باب المصانعة إمام الشافعي الله يجيك أوسع يا رفي أوفر ونم مصانعة ده أشكي متى مصانعة ka kare kenan ko ba ko ka kare ba fadanci ko cin hanci ta yi girma ne kalmar wal malaka dubin fadanci na baki ya kashe shi likai la ya fila ila nafsi ya adam don kada wani mahaluki ya kai ga rayuwarsa wa huwa al-babu alladhi yaliju minhu sigaru nufusi sigaru nufusi fadanci musana'a ai ma tsakarin ka ba hanya ce guda ya yaliju sigaran nufusi masu karaman rayuka masu karanta suke samun shiga daga daga shi a baka kuɗi ko a baka aure to in ma abin ya gagara gaba ɗaya ba sarkin da zai zai ka mukami ba sai a kakara mukami a rantsar da sai kai ne yanzu mata bugun sarki hmm? ɗan ba su da kenan da kafa daga nan sarki da abin da ga dama da kai sai ma sai ma kafa gidan garin ka mata sarki to ka ga wannan cin hanci ne aka ba ka cin hanci ne sai ka ga ba kuɗi aka ba ka ba ba ma sa aka kai maka ba ka wuce ba ka to shi kenan in ka san wata da kasan wata ba an ba ka sarauta ta musulunci ko sarauta ma ba ka so wani jimin na su gara na fosi ila kuwa ra'ayi an na fosi zuwa masu manyan rayuka li yi hawwilo na fosahu su shiga kwance kwance don su juya rayuwarsu an majar al'adiyar alhaƙi. Muhammad bin Idris arahin babban ko idan laka hadal bab ya dode wannan kofa ta fadanci ya toshe wannan kofa ta cin hanci kada hassana nafsahu ya katabbar da ransa min kulli shabin wa zulmin daga nan al'amaratu da ya fi ƙarfinsa, ya haɗa da mala'ikan nan da iliminsa da menene jinsa ya danne al'amara da so'i da kwanakin ta mun yi magana amara na an rasa ma inda za a yi ina hanyar da za a samu a taimake ta musu to da irin ka ga wanda suka samu suka taimake ransu almutaba inna akan dai al'amara da sau ka wancan lokacin an yi ta don waɗanda in kana son ka goge sai ka kalli gobe. ka zauna da salihai in ba ka so karanta fadihan ko littafi ba littafin ko ba karanta ba ba littafi wanda ke ya lallafi ba ya yi menene karshe da kalilin gudun duniya ba li'anna tabaran nufusi domin masu rayuka manya la luna, illa bil musana'ati ba a kama su sai ta hanyar musana'a ta hanyar kyauta a masu وتملك دا فادوك المتملكين له ولذا صار كله للعدل جبات يا رايوان فيبن عدل ولكن العدل بعدل دائما مركب صعب والله عدل ذاك ذا أدن هواني مويا duk mai gaskiya inda yake gaskiya mana zai ce zagi hatta wata formula sun kaji ana yawan zagin mutum kanan da ta sa karafa ci gaba da binciken sa mutane sai su yi kwance kwance su ɓata ka ɗan uwana wato yadda aka zai aka bata shi aka ce shi da aka fuskanci ga ɗalibin ilimi ne kuma ya hana komai sakar ya hana malalata dai sannan yin lalaci ya hana kadayin kasa ya hana kasa sai ka ce baya bari a yi sallah hatta sai dai nemi biyan ma'aikatan ai ma'aikata kaza ba a sallah ina zaune baban shi ke tambayi kawon shi gida a wani an ta kuma bari a yi sallah ko da yi shuru ake baba baba a sallah ne ba mutane ne idan aka ce za a je a yi sallah ta minti talatin mutum sai ya yi tawa da za a fita lokaci kaza sai ya tafi shi da yi alwala ba shi bai zauna ba shi bai menene ba sai ya zama kila minti talatin din ta ƙara sauran minti biyar in ya sallah ya gama kuma ya haɗa zai ja karbi minti talatin ta yi ya rasa sallah sallah aka ce a je ba abinci ba ka je da ya su ne gaskiya ne amma an ce ba kwa bari a yi sallah in ka ce karkarar san kana za ka ne ka ce yawa wani nasiha baya sallah shi baya sallah to kan yi sa ba za ka biya wata ba sai dai a yi tsaunin bawan Allah shi sa ga wata ta kawawa wai ka je kawawa ne nasiha yana son ya sai ce shi kenan tafi mu je mai masa nasiha shi ko da zuwa ita an ce salamu alaikum sai ya fito da kalma sai ka kuma da gidana ce a'a wannan ne ita kana shan giya ka je tsoron Allah ka daina shan giya ba kyau tashi mu tafi eh? da an yi maganin munafiki a lajira ya zai yin sama ala ai wa Allah shi bane sa ba ta yi shan giya a ce na shan giya kaba kaba sai yi shan giya ce ta ta ni je mu masa da sai ka ina zuwa wani ya shaya ah, sa ina buka shi ma na kira kita na na isa baka kira ne ba ke a a mu yi cancanta mu wannan ne yake kana shan giya to ka daina shan giya giya ba ta da kyau haramun ne nan ke bari da je ya da mota mu tafi gidan ya da shi wannan wanda wannan mutum da inda zai rayu to haka ake ɓata mutum ake ɓata mutum in aka ɓata mutum kar ka ɗauka bi amma ba ka zauna a shagon ka ba ka karɓa ka dinga ce an ce an yi kaza Amma in ka dalibin ɗalibin addini idan mutum yayye karɓi kuɗin ka kada ga da ka je ba shi sai ka na kirga ka daga cikin yahudawa shi waye bai sani ba wani bai yahude ne waye bai sani ba duk duniya an sani bai yahude ne walakin adala da'iman markabun fa'abun la ya kawa alaihi inda ulul azmi ba kowa zai iya hawa abun hawan adalci ba sai masu himma minar rijali وهم يتعرضون لخشونة في الزمان ذاك كما سيفاما دكوش زامري بذلك كما دكوشي وعداكو وعدا متاني الشافعي شيء ما تعبر هذا الشعب أيضا وكذلك كان الشافعي رحمه الله إبليس لعنة الله على إبليس wannan idrisu ne na hakika za ka yi omen kana muhammadu bin idris jalisan duka rana muhammadu na zaune a rahimahullahu ya fatuwa a sahabahu yana karantar da ɗaliban shi fa'idan bizaniya bizaimi ahalin hali sai ga jagoran yan wuta abin gila ya jalisu بين تلاميذ الشافعي يزون أتكامل آل شافعي في سورة رجل عصورا متم المجي منهم بدنا ثم تفاعل شيء تنبيه ما قولك في من خلقني كما اختار واستخدمني فيما اختار وبعد ذلك in sha'a a dakala mil jannata wa in sha'a a dakala mil nara kaga nan misali yan kadariya duk suna cikin abin jabariya su jabariya ishe eh, ɗan ne ita ta ana idafata malam menene mara'ayinka hukuncinka a mutumin da yana halicce ne kamar tara yadda ake so ya halitte ni irin halittan da yake so yi ne wata kadama ne ya bani ya bautar da ni fi maktara cikin abin da ya zaba Gobe ba da zalika kuma bayan nan da ba halittan da yi min da kuma ya ɗora ni abin da yake gani ya yi abin da ya in sha'a da halalin janna in ya ga dama ya saka min wa in sha'a adakala min nara nan ka gane tun tambaya ta to tambaya na a adaba fi zalika am jara mutumin nan ya yi adalci ko ya zalunci ya yi zalunci a yi kun gane tambaya mutumin tambaya tana da nauyi amma dole a gane ta wata rana ana iya ma wannan tambayar. inda akwai da ƙunshi a alƙur'ani masu kama da kawo kan wannan gaba wani kwance-kwance da ya ma ita ai yanzu in ma shi ya bai iya zuwa wurin kamar ishe ɗan mutane suna zuwa da irin wannan kafi ya kalle shi da nori minan nori ta wani haske daga cikin haske da Allah ya halitta musu fatan arrafahu shafi'i shi kenan shafi'i sai ya fahimce shi arrafahu shafi'i da ya biya ga wannan shekan daga ga wannan shekan ba sai shi da tuba shekana ta kai har Allah ake tabawa ko za ku manta a cikin sara'o shi doktor azam tunda yi shari'a tsakanin shaɗan da Allah ya kawo dalilai akan Allah ya cuci shaɗan ya kawo hujjoji in dai ma haka ne akwai Allah to Allah nan ya cuci shaɗan domin da ya kamata a kore shi ba saboda ya ƙi daga ga Adamu ai ya fi shi ya kawo dalilai irin nashi duk ta azab ونن على كاب الفكر لنا جنا قياه شنا أسرع كان إذا جتكم مجنون ما سو أقول مجنون ما متاني ما سموني جاي تكربا على نيمو سردي فشي كان أكا قونا إيه كما دمجان دكتو أربي إيه. فيش يا هذا فيش يا رونا إن كان كالكاكا لما تريدو anta gazala maka idan ya halicce ka da abun da kake so sai ya ce ka ma'ana in har kai kafa shi ya halicce ka kenan kai ka tsara masa yadda zai halicce ka sai maka irin wannan halittar da abin da so ya ce ka kaga kayan ka ne wa in kana khalaqaka in ku halitta kai lima yuridu da abin da yake so سنادر انفني كاي انفني يبدي جسو هو فلا يفعل عما يفعل انت كفو سي هذا الكيكا يمتك جسو ما يتعرش عليك كفو ما كيرو منا هذا السم توافي شيكا اما ايسي يهني الكيكا يبدي قداما توافي بقى تنبيا سيده فقال الملعون يا شافعي خذ كلام فيعود a wancan bai ba shi ya ba ku ya shafi wallahi lakada a karanta a karasta bi masalasi ka fice ka sotale ta wannan tambaya ta hazihi saba'ina alfan min diwanin tsibiriya a wajen fa'ala ka tsallaka martaba saba'in kuma saba'in da duk saba'in dubu ka ke dubu yanzu duk wanda aka ruga wannan shiga karshen ta sai ya tafi sai aka ɗauko masa han ai aka ruga masa zai tafi na ta kai ai kuwa ai kuwa to karshen ta haka mutum zai rayu shi ba gani ne shi da kafiri ba duk wannan shigo sai ai akwai mutane da dama da suka haɓaka ta haka da akwai wanda mutu ba aka ce masa ike tambayan mutane ke tambayan abokinsa sun yi karatu sun karanta manti sun karanta falsafa ita bai da lafiya yake tambayan sa dan Allah wani ya kake ji ice wanda ni dai na nan na imani da agaba na karshe sai ce wallahi na kafa na fa yadda zan yi in yi da Allah na kafa yadda zan yi in yi da musu za ta shi sai kushe da kuka ina ma duk karatun da ban yi da na ban san shi ba ko ya riga shi ba zuciyar ta riga ta lalace ina ma ban san komai ba a gaza irin wannan ilimin ne sun mazu mahalla hatta fara lasha a nan ya fara narkewa ya bata gabansu nan ke da mahalla shi ne ya narke dan gaba ɗaya narke a gaban su hanyar zama kamar Allah Allah shi ba kuma wurin da ke to shaidan ne amma ba ji da daɗi ba mutanen da yake so ya fitar da ka ga aka riga maka wannan tambaya ko da kana da amsa a zuciyar ka an hana ka maka jama'a don irin waɗannan masu murnanan tambayoyin zai yi tambaya kai kafan ƙarya ne mai karatu kai kafan ba amma sai ka ga gaba ɗaya majalis kafan ta mm, malam gaskiya ita ne wannan abun ba mu gane ba malam wannan ita ne wannan abun ba mu gane ba kai kai sai ka ga ya bakka da jama'a ya koma je da wansa to dole irin waɗannan masu irin waɗannan tambayoyi yana kwakwa tambaya za ta gano daga inda ta zo don wannan ba tambayar ne ba tambayar mugu ne masa ne to dole ka ɗaɗɗako shi daga kafa ka cusa hancin ka don haka nan duk musulmi ya daina tunanin za ka yi tambayan da za ka wahalar a sai ka wahalar da kanka sai ga Allah ya kawo ma akwai mutanen kafin kafin Allah ya kika mutanen kirki ne to amma shiri ta na iya shigan su sai wuraren shirme. Eh? ba don abin da babu a yanata akwai na nafsi akwai na hankali akwai wanda ya kawai in yau zafi da Allah ke nake fa yanzu da ka gano ya ce ne muke tasiri ai su da idan zai zai rayu ne ta kai ba sai kama ka kafa ne ne ba ina san ka kuma ga muku na fafan shi kada ya masa mummuna a wannan mai cewa ana maganan gudun duniyan abokan ne ko ce ce ce ta ai an ce man harrama zai na sallahi da dai Eh, eh, wanda ya kawo ce da makaruzi ne tafa haka ta ce ai an ce su can masu ɗinki a wata shi ne ce wasu ai da yanzu kana ganin ƙur'anin nan ba za mu uyi mun cikin wani fahimtar ƙur'anin ko malaman ka masu irin wannan abin sun fi umar fahimtar al alƙur'ani da yanzu ya karɓi zai karɓi gwamnatin yahudu ko nasara a ainihin ijo da rigar da fasti ishirin da kana ga shi bai zan koyo zai na tafi da wannan a kuma su tarihin na asalin yana ga dama gane a rayu ya riga an wurga mutane a cikin matsala zai din da tura masa da tura masa a ƙarshe dai na neman su kare a ne haka ba nake mu a ba hannu na faɗi ba ya ba ji ba mu ma dalilu ta ala ya kai ya sha tambaya me ya hujjarka akan samuwar mahalicci yanzu eh, wani ne mai kama da iblisci ya sha kama tun da dokar ka ga ya narke ka ga maganar labarinsa ya kare to an sake nana masa wata tambaya me ya dalilin ka ya shafi akan akwai Allah in ba ta manta ba abu ba ai ya fama da irin wannan yake za ta buhan akwai wani hanzi imamu shafi yana karatu da rana a ga rajulun muhammadu bin idris ya aba abdullah ma daliluka ala wujudu sami'i ne hujjanka kan samuwar mahalicci shawar a ne mai halitta faƙalar shafi'i shafi sai ce masa wani ƙafar tute ganyen tutu ne ya sanar da ni akwai Allah ikiya ike ne ai kaga wannan kaga sun zama guda biyu tun da wancan akwai yadda Qur'ani ya biyo wa'in nan da yi dalilin ka akwai mahaliki zai a ce ka yi ne a dalili am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun ko su suke sun ko an halicce su ne ba da komai ba babu ta yi su ko ko a'a su ne suka yi kansu da kansu ko kuma mahalicci ne ya yi su kaga ana da na farko ɓatacce ne na dukkan ne na uku na gaskiya to ba sai ka bi wannan hanyar ba a ya kamata kana da hanyoyi mutanawwi'a kila wannan hanyar ya bi mata in bai bi mata ya shirya mata wani an shafi suka juya ka wata me ya hujja ka shafi'i akwai Allah ya ce ganyen toto kalan rajulu mutumin ne tsaye na a. ganyen ko eh. ma za ta ali ganyen tuntu ne zaman da kai kayan suka kai nuna maka kai Allah ko yaya aka yi ganye sanar da kai ba ne ba sai ce eh, kalan Muhammadu bin Idris ba mamaki ya ga habibi ne ta amma da lawan ha وريحها وطبعها واحد ɗanɗanon ganyen teto ɗaya ne ganyen guda ɗaya ne ƙanshin ganyen in ka son suna guda ɗaya ne ɗabi'ar abin da zai bayar guda ɗaya abu nawa ma'ana ولكن تأكله دودة القصد فيخرج منه الإبليس tsutsan alhari ne in ta su ganyen nan na toto shajara su tsoke sai ka ga ta fi kanta ta yi kashin alhari ne a gane da irin Allah ne ganyen ne yanayin yanayinsa ɗaya amma tsutsan nan in ta ci wannan ganyen sai ka ga ne ya fito ai ka ga mu ba za mu ji wannan sai wanda kai da za ka ta gan da ka ci ganyen kai ka alhari ne mai kyau sai ga ake ba sai ka ji ka samu sai ka cika cikinka ƙarshen ta sai a samu ne mai tsada ko ta ci ta yi a wani ne gara gane ba wannan nuna ɗabi'a Allah na yi maka ita wannan zuma takan ci ganyen sai ya tsara da mana al'asulu ita kuma ka ga magana da wato na'amuha wa launuha wa rizuha wa tabauha wahi amma tsotsa ya zama arzuga ta alhariri zuma ta ya zama zuma kayan abinci wannan ai ba mai Allah? Wasu Allah wasaku akuya kuma in ta ganyen toto faturabba akan kiwata ta wata karibin labuna za ta yi nono mafi hankali ganyen yana da albarka to ka duba abu uku daban daban kuma tudan ne ka ta akulu hubbaba barewa in ka ci fata goziha da yan ake da fi nawa fi jiha kai nisku shi ne niski yake da ruwa yake tattala wannan da cikin cikin da ne shi wannan ganyen tutun ta shi ke tattara ya yi alniski. Sai da rasu kuki guda daya. tsufa ya zama auduga ɗaya ɗan zuma ya zama zuma akuya kuma ta ino bayan da ya kuma ta kuma da wani turare mai ɗan karin ƙanshi eh kuma wani sai ta kaga daban daban daban daban kuma abu ɗaya ne duk ganye ne da mutum zai ci ƙarshen ta shi kuma abin da zai fita فمن الذي جعل هذه الأشياء متبرئة في الإسرافات منين يسامد وإن أبوبوا متبرئة الإفراط ما تصد أبوبوا دبن دبن وإن كذا يرقفوا وإن كذا يرقفوا والبداء واحد وبالبداء إيه؟ إنه الله سبحانه kaga ai dole ne dole ne shiru wannan kenan kai bin nisa'i tauka makircin mata قال محمد بن إدريس تزوج رجل من الأعراب امرأة جديدة wani ne daga mutanen karkara ya ƙara aure ya aure ala ukhra qadima kanat jariya ita wannan sabuwar budurwa ce aljadida budurwa ce wacce kuwa a ta girma da tsakiya ce uwar gidan kamaru ala babin sai ta wuce ta ƙofar ita wacce da tsakiyar sai ta yi waƙa wata ƙolo وما يستوي الرجلان رجل صحيحة وأخرى حرم فيها الزمان فشلت kafin ruwan na ce a haka nan suka irin wannan habaikin a ce ma ya kalar rijila ne kafafuwa guda biyu ba za su yi daidai ba hadihi rijilun sahiha wannan kafa ce lafiyayya wa ukhra ɗaya kuwa kafar da mazamanu fiha zamani ya harbe ta fashirla ta rushe wannan ga da ɗanya ce wacce kuwa tsohuwa ta ta yi kaushi A ta hatta ƙara fashirla ma ta kuma ba ta wuce ƙofar gidan ɗayar sai ta dinga wannan waƙar amma marar da da ayyami an yi safake wucewa bayan wasu kwanuka wa kalat ba ma ya tsaye tsaye ba ne bihil bala wa saubin bi aidil ba'i e, e na jadidu ma ya tsaye tsaban kaya guda biyu ba sa zama wa daidai saubin bihil bila wannan sufan tsoho ne ne ya tsohon wannan kuma ɗan bi aidil ba wa tobin jadidin wannan sabon ne bi aidil ba ya e ina a shi mazajin kasuwa ne an ta kuma ya tsofa ya zama menene ya kwankwance ya zama abin da wannan kuma sabon ne haka fakara jasta sai wata yarinya ta fito ilaiha jariya a jariyatul kadima zai yar wata kadima yake ko dai wata koyi yatta wa qalat nakala fu'aduki mastata'ati minal hawa mal habbu mal habbu illa lidhabi bil awwali lam manzilun في الأرض يألفه الفخر وحنينه أبدا لأول منزلي ها وسع عملية تجارية كيف تتكلم likita da kanta ai kalle ta da ta zama da rajulun kaza kaza kaza ko ko ka kade fakana fakana jariya ce gwamnati ce budowa ta tana cin abu da mutuncin ta ya ta je tana wannan zagin kasuwa shi kenan wacce kuma eh, yar wannan din ne karshen ta ta fito ta maida ta ce na kala fu'aduki mastata'ati min al-hawa zuciyarki ta kawo abin da kike iya kawo na san rai ta cewa sabon kaya da tsohon kaya sabuwar fi tsoho tsohuwar kafa da sabuwar kafa ainihin ainihin sabuwa ta fi san ranki ne malhubbo ba wani abu ne ba sauraya illa lil habibin awwali daga soyayyen farko sai raguwa ce ka samu ai wanda na yi nice mishi ya gama soyayya duk soyayya ta kirki ta kare da kana soyayyen zamani ai tsohuwar soyayya ita ce soyayya ita kuma tana nan har abada kan manzilin fil ardi ya lafuhul fata gari nawa a duniya wanda yaro ya saba da gari wahani a abadan li awwali manzili soyayya sai na gidan farko mun da za mu kula ganewa nan duk kusan mafi yawanci mu nan yanci gani ne to duk yanzu tunanin da kake yi sai in ka duba ka duba kana ka ce ka ina ba gida nake da shi in ba don addini ne sa ka manta mai ba inda don ya duniya ne haba mutum tuni da ya koma gida ka je wannan garin ka zauna yayin ku na farko inda ka haife ka na. ka bar wannan garin ka tafi wancan garin ka je ka zauna tunanin ka na garin ku na farko baya wannan da biyu inda za ka je gari goma to na goma nan tunanin da kake duk da kake ji yana ka fi son shi a wannan na farko nan kan na jin ko da tarihi ne ne wanda ake za da a zai su a nan ko ka ka za ka biya da na ce ina ne garin mu mu garin mu karam mu garin mu karam ce kai nan ne garin ku ce oh mu garin mu kaza ne mu yan kaza ne tunaninka na gidan farko fa ai ta rama mata eh an ji ba mahallu shahidi matarcin mata kafin wannan ya wannan karamar yarinya na in ban da ba don wannan ta ba ta wannan ba karshe wancan in ba mai ilimi ne ba ta dan da shi eh? ta ga da ba gana ce to kirkin mata mace sai ta zauna ta kirkira in ban da ba don da wannan wasu ta warware ba ai kudin misali da za a dinga zagin ka ba ka ramawa ba ka ramawa sai abin nan an ɗauke shi ga sirri ya kamata ko ba karama da yawa ba ka ba lokaci kisa ka tsinka musu ka jira musu ka tafi inda zaka ba ga ɓatance ne a ɓata a ɓata ba a cewa komai har ta ɗaura aka za kashe usman da ɗan amfani ana kallo kada da ce komai da amma wannan ta yi na ya ce ta ma da mata so ga wata matsala guda Eh. eh haka kayan da yi kayan ba eh. shi ne ke kaga ai kandi ne eh? wannan an kawo yana ba da labarin mata na da kaidi mata na da matirci ya kawo misali da nan ai wanda wannan ta taba kona kafin a kafa magana ma ya gane yanzu da za ka zauna ko a gidan haya matan gidan su haɗa kai wa matarka suna fitowa suna zaune a bakin jirgi matarka ta suna hira matarka na lokacin da ce ah wannan shi jakka ba ko kai na za a je sai ce daga da banza bai sa ku ke zage na ina mu da ke ban fa wabi ni wallahi sai in ji an ka ake ne ne? sai me yarda sai a ko ya hakuri halin ka da gwagwa to ƙarshen da ta koma cikin gida ta kai ta kuka ta ta kuka ta ta kuka kana da wajen ta wallahi yau ba za mu kwana gidan nan ba mun kuma za ka kwana nan gidan to ne zan tafi gidan mu kuna jin wani wasu sun ya wuce wani ya wasu in suka kuskura suka inke mata to sai illa ma sha Allah aure na iya mutuwa ku ai makirci ne to ballantana na. wannan fa ba fa kishiyoyi ne ba yanzu an ka zo kasar da gidan ya kaure da wannan takin alajin gida da ita nake ba a kan sarƙe a gidan ƙarshen ta sai kasar da ana dauke da tafai maka kasan shigo to kai ka ajiye mutane ka zo kasar da wani ai matirci ne ƙarƙashin matirci to haka wanda ta taɓa zaren nan kirkin ya san shi yanzu a ko zana niri wato ‘ya'yan zarnago albananiyu yan kasan ana cin ‘ya'yan zarnago ko ba a ce wato irin tambayoyin marƙaƙin tambayoyin da ka dinga masa don ma kana shafi'i fil masjidi alharam wannan ma je shi aka yi ina masallaci mai alfarma jalisan da fanafisi na zaune akan wundi ja'ahu rajulun sai ga wani mutum ya zo min ahli khurasana faqala ya aba abdullah ma taqulu fi akali firash al-jumhur me ra'ayinka wajen fatawa akan cin ƴaƴan zirnako sai an rasa abin da za a cikin kuma da nako saboda amma ana neman halal ne ko haram ka ga da za na kaza ce to na ko dafa nama na gari ba sai da nako ko ta fi kudin mutum na wanka ne ta yi kama mu amsa ba فقال محمد بن إدريس حرام شيء يعني ذنبه حرام كم بيت مثلا آية فقال الخرافاني حرام فقال الشافعي نعم حرام من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا هاي مغانا سيدنا آية إنا آية، سنة إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kawo magana aruna da wasu ce. aya nan suke bukata ko abin ai mutane mai iri iri akwai wanda da ganin wannan aya yake nema wancan da gani zafa yake nema mutum na tambaya ai ita kake son mai tambayar ka ka gan shi tukuna daga jikin ya kamar shakka da kallon idonsa da kallon fuska ko za ka iya shakka fashi idan wajen tafiya ne haka ma za ka yi gane wa sai ta wannan kuma na ja kuma na abuwa zuciya kuma an yi sa'a za ta za haka yake wannan tsakaninsa da Allah ilimi yake nema ana iya tafiya guda biyu sai kai masa faka sai ka ba bashi amsa in ma ina ne sarki dawo daga nan kusa ai kaza shi i kaza ai kaza shi i kaza ai kaza shi i kaza ita ake koya ta cikin cikin mugaye masu son za su yi mugunta ya kowa bayan fila ko yana rasa ko kana bayan fila masharanta ne shi rasu suke so su ci gaba da yi ko suna da niyyar bacci ya gani kowa aji ba so yi masu zama gaba wanda suka da karatu so yi masu neman baya da kai amma duk wanda ya zo karatu ya fi sai ganci ga shiga malam malam kaza kaza kaza kaza wala sai wanda yana can lungo ya tattara kayan ajiya ta zaɓa rahu amma na gara rawa abin da kana yadda ya zo ɗin haka janinsa da menene ɗinsa da ya zo ana ce haramun ba yadda ya shi ba ka san abin da zai gamsu da wannan sai da aya sai dai hadisi yiwuwa ma ya kara ɗaya sai da idan ma kewayo a alƙur'ani ya ga babun ya ɗan da na ga ƙarshen shi ya biyo hadisan kada wannan maganan hadisan ya tashi bin wannan zai yi wahala amma ba su da babin abinci zai sani yana iya bi lokaci guda ya kara ɗaya da kafan abinci da nan ya zai ce ke yau kuma magana da duk sai da mai zai ce يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا abubuwan duk da manzon Allah ya zo muku da shi ko karbe shi abin da ya hana muku ta hannu ya fito ina ma Allah shahidi har ba gani ba ma shi da ne gil umumi sannan kuma wannan ina nuna muku a aya ya zo ko a hadisi abun da duk manzon Allah ya zo da shi to wannan abu ko yi shi abun da duk manzon Allah ya hana muku wannan abun ko bar shi kaga da kun kana jin kila za a ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'qulu bidan to da wannan za ka gani ba kan haka ne nawa ga hadisi nau ka dangare fa ka kafa gyare fa fara fa wane ne sai dai qur'ani ba da formula suratul hasari yace hada min kitabillahi wa haddathana sufyan an za'ida an abdul malik an abdul malik bin umay an dawud ar-rabi'i an hudayfa عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا بالذين من بعدي هذا حديثي لي ثم حديثي عن رسول الله في كل ده إن لم تفقدوا بيانا أبي بكر وعمر في رواه الطبراني في المعجم الكبير عن أبي بكر hadihi bi sunnati rasulillah kaga nan yanzu magana ta daɗa faɗi kaga ba ana ma ata kuma rasulu to kaga kuma an sake daɗa kaga ga ku yi koyi da duk abin waɗannan da suka tafi baya na koyi da su a yau da وحدثنا عن إسرائيل عن أبي بكر المستملي قال حدثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن بكرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقتل الزبون كان أبو النبي هو شيء أي أي كده شيء sai annabi yake kuma koyi koyi da na bayana abubakar da umar ko ga abubakar umar ya fa an kashe zirna ko wasu ma'akuli ai a abin da ake fahimta Allah ma wa mala bi asalihi wa haramun aslahu duk abin da aka ce a kashe shi to haram ne kinsa an ce a kashe kaza an ce a kashe kaza wannan kaga ne haram ne kinsa kaga wannan kwarata ne sai da yi irin wani bincike ne ta da zaba shafi wata kasal kurata yiwu bai kara maza ba ma da nan haifu a ta kun gan mu ba shi الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أدمنا بالعلم وبينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين